Ta faɗa tana gaba yayin da ta bar fadar mai gari jigum-jigum. Tafiya take tana tsallen da duk inda ta ratsa ana zubewa ana gaishe ta. Ta zaki wanda take so ta amsa wa wanda ta ga dama. Ta yaba wa wanda ta ra'ayi, ta yaba wa wanda ta ra'ayi magana har ta kai gidan kallo. Mazan da suka yi da Habibi suna kallon Indiyan Hausa. Ganin ta ya sanya suka fara matsawa domin ta shige. Tana zama aka nuna wani sin inda wani actor ya kisin actress ɗin. Nan Nan karatan su kawo ihu alamun abin ya musu daɗi. Abula ce ta ya fito wani saurayi da ke kusa da ita a ɗarare ta ce kai, me yasa ya cije ta kuma aka saka ihu? Ko muguwa ce? Ta tambaya. A'a, budurwarsa ce. Ya ba ta amsa yana sunkuyar da kai. Jar uba, kuma ya cije ta. Wa ga mai gari ya cizan? Tab, za a yi taɗi. Ta ƙara ce tana sheƙewa da dariya. Mai da kanta ta kan majigin sai kuma ta gama canna na dariya. Abin ya kuma ɗaure mata kai ta ya fito sa, kai, Wayya zai cije ta maimakon ta kwaɗa masa mari irin na fim ɗin ranar nan, sai ta yi dariya. Ta tambaya, ba cizo ba ne soyayya ce. Ya ba ta amsa, he he he, wallahi har na hango ina gantsarawa mai gari cizo, ran da aka ɗaura aure. Ta faɗa tana shegewa da dariya. Bayan Abula ta gama kallon ta taho komawa gida, idanunta suka sauka kan mai indomi. Ƙarasawa ta wajen wajensa. Abulle, barka da dare. Ya faɗa yana mata wani kallo mai wuyar fassara. Barka dai Jabiru, taliya ake ta dafawa? Ta tambaya, i, eh, bari na dafa miki. Ya faɗa yana so saƙiya. Murmushi Abulle ta sanar ta ce, a'a, dama na tsaya mu gaisa ne kawai. Ta faɗa tana karkaɗe jikinta. Har ta fara tafiya, Abulle, Jabiru ya ƙwala mata kira. Iye, ta faɗa tana jiyowa. So ya Jabiru ya fara yi can ya nisa kafin ya ce abulle dama akwai magana da nake son mu yi. Amma nake son yi miki tintini Allah bai bani iko ba. Yanzu na kasa daurewa ne na ce har na sanar da ke. Ya faɗa idanunsa a ƙasa. Jabiru, i sauri ka faɗa ka ga hadari ya haɗo nan kusa. Ruwa zai tsinke. Ta ƙara ce tana kafe shi da idanunta manya masu ban tsoro abulle. Dan Allah kada ki ɗauki maganar da zafi, na kasa dannewa ne. Wallahi ba rashin kunya zan miki ba. Ya faɗa yana ƙifta idanu kamar tsohon munafiki. Wayyo Jabiru ka faɗi, ko na yi gaba wallahi. Ta faɗa tana ɓalla masa harara a bulle. Wallahi na jima ina son ki. I love you wujiga wujiga. Ya faɗa yana sunkuyar da kai. A bulle kam, rike ya ɓatai. Sannan ta ce, Sadiq dai, Dr. Sadiq, Sadiq dai ɗanka. Sadiq dai ɗanka wanda kuka nuna magata har kuka sangarta shi. Na yi ma uwarsa magana amma sai ta nuna ba ɗana bane. har da ɗorin baƙin ciki nake mata tunda Allah bai bani ɗa namiji ba. Ta ce tana shajiya waye. Kiɗima iya kiɗima Abba ya shige ta domin bai san lokacin da ya gyara zama ba. Iya sa Sadiq mutumin kirki ne bai taba tunanin fuska biyu yake masa ba. Nan da nan fuskarsa ta canza alamun ransa ya baci Da haka yace ta cike kira min shi Sadiq ɗin da mahaifiyarsa. A'a alaji ya za a yi na je kiransa? Ka hana mana zaman lafiya. Yadda take ta zabga wulakanci a gidan nan yanzu ai sai ta ce ya ɗaku nake sanyi. kawai dai ka bari idan Allah ya nuna maka da ka Ta ƙara ce tana yatsuna, Sadiq, wai dan Allah yaushe kake son ka ya aure ne, ba fa yaro kake ba. Ba yaro kake ba, kake daɗa komawa ba girma kake yi, amma a ce har yanzu ka ki tsaye da hankalinka waje guda. Ga mata da yawa na so mm, ka zama mijin na so ka zama mijinsu Ga yaran ƙawayena ma su ma suna son ka iyayensu har kunyarsu nake ji. Fi sabilillahi haka za ka dinga kunyata ni dai? Mom, haba mana please ki daina irin wannan maganar. Insha Allahu zan yi aure and we love your in illo Kin san wani abu mom? Daga ke sai ita a kyau. Nutsuwa da hankali. Sai ya baki mamaki. Kawai ki dinga min addu'a. Ya ƙara shi yana riƙe yaninta, yauwa Allah ya yi maka albarka. Maganar wai mai aikin da na yi maka yaushe za ka samo min ne. Mam ta faɗa, na sanya abinci kamin idan an samu insha Allah za ki ji ni. Jos ni ba na son typical na ba na son wannan typical ɗan ƙauye ɗin kin san ba su cika hankali ba. Ya faɗa, ni dai na fi son yarinya da za mu dinga hira da ita. Mam ta faɗa, ni dai ba na son su sun fiye ƙazanta. Ya faɗa yana taɓe baki. Me gari tagumi ya sabka, yana tunanin irin azabar da zai sha, ta lafiya da ta dukiya in aka yi auren nan. A kwanakin nan da zazzaɓi yake kwana domin Abula ta sako shi gaba, cikin dare har zafura yake yi domin mafarkanta ne yake ta yawan yi, tun bayan lokacin da ta fidda shi matsayin mijin aurenta. A ɓangaren su masu dukan Abula A ɓangaren su masu dukan abulla kuma bayan ta yi ligi-ligi da su aka kwashe su kai tsaye kemis aka wuce da su. ya gwalgwal aka fara dubawa kasancewar ita tsohuwa ce. Da Diresin ɗin da aka yi mata inda ta ji mummunan ciwo sai ihu take. A haka aka saka spirit da uban bandeji aka ɗaɗɗaure kan. Ita kuwa amarya banda kururuwa babu abin da kake ji nata. Likitan kemis ɗin na duba ta ya ce subhanallahi baiwar Allah ya aka yakan ta faru ne. kin ga yanzu cikin nan ya samu matsala saura kaɗan ya ƙara ɓarewa wani mahaukacin ihu ta saki ta da cewa shi kenan abula kin kashe ni ya gwargwar Allah ya isa tsakanina da ke duk kika kawo mana wannan muguwar shawarar gashi yanzu kin ja min asara wayyo ni na bani na lalace haka take ta maimaitawa cike da azaba likitan ne ke ta bata baki yana kiya hakuri don Allah nan da nan aka da sauran cikin aka mata duk abin da ya dace Ita uwar gida ba ma ta san inda kanta yake ba saboda mummunar karaya da ta a ƙafa. An dai samu an mata ɗori da ƙyar an kuma shafa mata magunguna. Mai gari da ke zaune cike da jimami duk duniya ya duk abin duniya ya ishe shi. Ya kifa uban gumi sai zufa yake sharcewa akai-akai. Wani matashi ne ya faɗo fadar mai gari. hankalinsa a mugun tashi sai nishi yake zubewa yana ranka ya daɗe akwai matsala fa Ga iyalanka can a kemis ɗaya ta yi karaya ɗaya kuma ta yi ɓari. Miƙewa mai gari a zafure yana ina ka samu wannan labarin? Suna ina ne me ya same su? Ya faɗa zufa na tsatsako masa saboda tsabar tashin hankali. Matashin ne ya ce ranka ya daɗe, an ce sun je dukan abulle ne shine hakan ta same su. Mai gari zaman 'yan bori yayi tare da rushewa da kuka mai cin rai. Na shiga uku. Abula ta kashe ni, sai da na ce su kiyaye wannan aljanar yarinyar suka kiya. Ni kaina suna gani biyayya nake mata da zauna lafiya. Amma saboda taurin kai shine suka tafi dukanta. Yanzu ga irin ta ne. Ya ƙara ce zancen yana ƙara ɓare baki. Mai gari, yanzu ba lokacin mai da zance ba ne mu je tukun gaga halin da suke ciki. Cewa saurayin cikin murya lallashi. Mikewa mai gari yana share kwalla tare da cewa mu je Taka babbar rigarsa ya aiko ta taɗe shi ne kake tim mai gari a ƙasa. Wani kukan ya sake saki yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin kashe ni zaki yi nima. Da kira aka ɗaga shi suka nufi kemis ɗin. Mai gari ya biya kuɗin sannan aka tattaro su ya gwargwar aka nufi gida. Mai gari komawa ya fada ya zuba uban tagumi yana tunani. To tun yanzu na fara fuskantar wannan barazana, ai idan aka yi auren maki da kashe ni za yi. Dole ake yin auren nan? Wallahi komai zai faru mai gari duk a tunaninsa a zuci yake wannan magana. A ɓangaren Abula kuwa ko da ya faɗa mata son da yake sai ta kece da wata uwar dariya. Mai inobi kuwa nan da na idonsa ya yi kwalkwal da hawaye domin a tunaninsa za ta ƙi amincewa da shi ne. Can Abula ta dakata da dariyar ta sanar ta ce bari na yi nazari akan wannan batun. Ko me ake ciki za ka ji ni mai kama da ludayi. Ta ƙara siye tana fashewa da dariya. Dr. Sadiq sanye yake cikin sut ɗinsa safaka mai masifar kyau ya fito a gaggauce kasancewar ya kusa makara. Fat ɗin mom ya shiga ya gaishe ta sama-sama ya juya zai fita. Kallon sabon ta tana a'a Sadiq ba za ka yi breakfast ba za ka fita. Mom wallahi na yi latti ne ina sauri idan na je zan yi a can. To Ubangiji Allah ya tsare Allah ya taimaka amin amin. Mom na gode sai na dawo. Marmashi dai tana ɗaga masa hannu a dawo lafiya. Kai tsaye motarsa ya shiga a guje ya isa asibitin. Ko fakin bai gama ba fito kasancewar kiran da ake ta masa kan zai yi ma wata mata aiki. Fitowa ya riƙe da briefcase ɗinsa ya nufi ofis nasa cikin sauri. Nurses ɗin da ke ta gaishe sa ma sai dai kawai ya ɗaga musu hannu ya wuce. Mamaki ne ya kama shi ganin ofis ɗin a buɗe. Shiga yayi da mamaki ciki a fuskarsa yana kallon budurwar da ke kwance kan tiresita ɗin. ɗin da ke ofis ɗin. Cike da masifa ya ce, Uban wa ya ce ki shigo min ofis without my permission. Kina hauka ko? Shin, ban ce kana sake ganin ki a gun aiki na ba. Oh, I know. You want to tarnish my image ko? A ringa kallo na mutumin banza ko? Tun da daman already ke duk wanda ya ganki ya san ba mutuniyar kwarai ba ce daga kallon shigarki because a good lady can never dress to tempt a man. Common on get out kafin na buɗe idona. Ya daka mata tsawar da ni kaina sai da na tsorata. Ni ke wata da sauri ta ɗauki handbag ɗinta ta waje. Ganin yanayin sa zai iya maki ta kwafa tare da saurin canza dressing zuwa na tiyata. Ya kwashi kayan aikin sai ya fita da sauri ya nufi tiyata room. Zaune take kewaye da su bindalo da ke ta aikin haɗin kayan mata. Bintalo, ku haɗe su da kyau yau har na maza za mu saida. Abin da ta faɗa tana wage baki tana hamma. Wai ni ma abin leye bayan kayan mata har da na maza. Kandala ta tambaya tana riƙe haɓa. Oho, in ma babu mun ƙirƙiro da kanmu. Bintalo ta ba ta amsa. Bayan sun gama kullum magungunan su ne Bintalo ta ce ni wai yau ban ji ɗuriyar mutanen gidan ba. Allah ya sa dai lafiya. Hmm. Bai 'yan bakin ciki so suka yi su illata ni. Ni ko na yi wa shegu lahani. abula ta faɗa tana afa ayar, da aka shanya a baka. A baka wadda take da tabbacin ta uwar gida ce domin tana kunun aya na siyarwa. Da haka sai da ta cinye ta duk ta kuwa ta kusa kwano ta jagalgala wajen da kar ayar. A lallai sun so alahanta su mutum in ya ga faɗin da ya fi ƙarfinsa sai ya maida shi wasa. Cewar Bintalo Ya gwargwar da ke ɗaki tana jiyo hirar su kasancewar ɗakinta da inda suke babu tazara. Ba ma wannan ba da ƙarfi suke ɗaga murya. Can ƙasan makoshi ta ce tsinanniya jinin Ifiritu. Allah ya barki. Allah ya karki ya kar iyayenki. Ai tana rufe baki ta ta an sakar mata rankwashi mai uban zafi Allah ya isa. Ta furta idanuwa sun cika da ƙwalla. Ai kuwa ta ji kamar ana mintsinarta a abin zabarta. ai ko ta wata uwar zabura ido falkwalla ta fara faɗi ta fara faɗin in nisa imin kwaron ƙwasa na daina ku tobi tsufa na min abuwa ta gane ce ta fal da hawaye Amalu da ke zaune ta kwashe da uwar dariya tana kifewa. Duk 'yan matan suka tsare ta da idanu ganin tana waɓaka dariya. Ga yagwalgwali na ta kururuwa a ɗaka. Amma tunawa da suka yi abulana da ikon cin uwar mutum da ke koli-koli da su ma, sai suka bar a ajabi. Mai gari ne ya shigo ciki bayan ya kwaɗa salama tun a zaure ya da dandadan sa abulle ya sa ya saurin juyawa yana ƙoƙarin komawa. Dawo Jannu cewar abulle tana wace baki. Aiko mai gari ya yi banza da ita ya ɗaga ƙafa ya kai ƙofar soro. Ta inda zai fice ya ji an taɗe shi aiko ya mummunar faɗuwa. Kankace kwabo jini ya ɓalle ta bakinsa. Yana ƙoƙarin tashi ya ji an sa, ba a tsaya ko ina ba sai dab da ƙofar shigowa cikin gida. Mai gari da ya gane nufin hakan, ya miƙe da cikin ɗingisawa ya ƙarasa wajen abulle. Lebe ya haye ya yi sintim kamar an hura ƙaramar balan-balan. ko da ta ga leɓensa sai ta sheke da uwar dariya tana faɗin jannu. Ka ga Dama leɓatu ake. Dama leɓatu aka saka maka? Ta ƙara ce tana ta dama leɓatu aka saka maka. Ta ƙara ce tana ta hannaye. Mai gari zugi ya ishe sa ga uban haushinta da yake ji. Ga wani ɗan iskan suna wai Jannu. Sai abin ya ƙara ɓata masa rai. Da haka ya haɗe kiran sama da ta ƙasa, wanda ya ƙara bayyana munin da fuskarsa ta yi. Ai kuwa mai abula za ta yi ba dariya ba. Bayan ta gama sai ta ce Jannu, ɓata ran me kake yaka? fuskarka kamar ta tsohon kwakwan biri alƙur'an mai gari ya ƙara haɗa rai sannan ya ce ni suna na tsalha ba janna ba Ji sauna. sunan indiya ne fa na masoya fa ta faɗa tana murmushin da ya ƙara a fuskarta da ke jagalgale da kwalliya muni to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'ayi